يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما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 wanda ya yake shi ne daga mu'assasatu ahlul baiti was sahaba mai mazaunin ta anan Sokoto a yau muna 26 ga watan Rajab shekara ta 1437 wanda ya daidai da hudu ga watan biyar shekara ta 2016 miladiya idan ana bai da karatun muna cikin mukaddima ta zadul ma'adi fi hadai khairul ibadi na littafin shekhu malami al'allama muhammad bin abi bakr shamsuddin ibn qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah daga cikin inda malam kai muna muqaddama ya jero muna misallai na karkashin fassara qaulullahi ta'ala na cewa Allah yana halitta abin da yaso kuma yana zabi ya fifita wani abu cikin abin da yaso to wannan shine yake ba misali misallai a kowane jinsi daga jinsin mutane jinsin mala'iku jinsin kaza jinsin kaza to yau zai zo mana jinsin bagirgirai wurare sai ka cewa wa min hadha ikhtiyaruhu subhanahu wa ta'ala min al-amakini والبلاد خيرها وأشرفها بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن قيم الجوزية رحمه الله ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذلين كاشفي رؤوسهم متجردين اللباس أهل الدنيا وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعبد به شجرة ولا ينفر له سيد ولا يخلى خلاه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا وجعل قصده مفكرا لما سلف مكفرا لما سلف من الذنوب ماشيا للأوزار حاطا للخطايا كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أمه ومن هذا daga cikin wannan fifita wasu abubuwa da Allah ke yi akan wasu ikhtiyaruhu subhanahu wa ta'ala min al-amakin fifitawar da Allah yayi zaɓin da Allah maɗaukakin sarki mai tsarki yayi min al-amakin wal biladi daga cikin bagirgirai daga cikin kasashe ko garuruwa sai ya zaɓi khairaha mafi alkhairin su wa ashrafaha mafi daraja a cikin garuruwa ya zaɓi mafi daraja ko a garin a cikin bagirgirai ya zaɓi mafi daraja mafi alkhairi a cikin garuruwa kamar da malam zai ambata ya zaɓi garin makka shine mafi alkhairi shine mafi daraja shine wanda Allah ya ɗaukaka ga kan kowane gari a duk cikin garuruwa a cikin kuma bagirgirai a bagiren bagiren da Allah mafi ɗauke sarki ya fifitawa shine al-masjidul harami to shi na malam kasan ya ambata muna ya ce a wannan garin wahiyal baladul haram daga cikin waɗannan beladu da waɗannan amakinu wanda ya fi ɗaukakawa shi ne ɗakin Allah ko ko gari mai alhorma a makkatu kenan albaladul haram fa innahu subhanahu wa ta'ala domin shi Allah mai tsarki maɗaukaki Iktarahu ya zaɓi albalad haram makka kenan linabihi ya mai da shi mazaunin annabi ne tunda ya hisson annabi ne bisa ga kowa ya darajantar da ya fifita annabi ne bisa ga kowa kaga ya kamata a zaɓan ma wanda yake shine mafi hici shi ko a zaɓan mai bagirin da kowa ko ba haka ba ko a ma'aikata ko a mi an san ofis shugaba ya ɗara saura waɗanda ba shugaba ba ko ba haka ba ofis ɗin mai mulki ya tsara wanda ba mai mulki ba to tunda manzon sallallahu sallah wasallam an ce shine fiyayyen halitta ko a cikin annaba shi ne mafihicin annabawa ya cincinta a zaben mai gari mafihicin garuruwa sai Allah madaukakin sarki ya fifita makka baladul haram kan sauran ne kan sauran garuruwa kuma ya zaɓe a baladul haram ya zama shi ne mazauni gari na manzo ne wanda manzo shine mafiicin manzanni alahu. daga cikin ƙarin ɗaukaka da ikhtisasat da wasu abubuwa da ya ƙara wannan ya ƙara wannan gari da shi shine Allah madaukakin sarki ya sanya wannan garin manasika ya kasance wurin ibada li ibadi gabayi ne babu inda zaka fuskanta kai sallah sai Ka'aba babu inda kake da Hajarul Aswadu da Mina da Arfa da Muzdalifa sai ina sai Makka sai Baladul Haram ya sanya shi kenan sune adda manasik babu inda adda safa duk duniya sai makka ba inda adda marwa sai makka mu fahimci wannan shina waja'alahu manasika li ibadihi wa aujaba alaihim sannan ya wajabta mu su halittu gaba daya al-ityana ilaihi su zo zuwa wannan ɗakin su tafi wannan ɗaki Allah ɗauke sarki ya wajabta mutane gaba duk wanda adda hali walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila shine wa aujaba alaihim al-ityana ilayhi min al wal bu'di kusa kake ko nesa wanda akkusa ya je wanda an nesa ya je babu wani kilomita ko ko mil miles waɗanda aka cewa in ka kai wannan ɗauke ma aikin haji a istida an ka ce komi tsawon zango Allah madaukakin sarki mala ya ce min kulli fajjin amik wannan ya gutsuro daga aya daga kowane loko fajj kowane rango kowane zurfin ƙasa amiq mai zurhi mai manisanci a dai tahena a dai tahi wannan garin kuma in za su shiga garin sun tafi garin daga cikin daraja wannan garin fala yadkhulunahu ba su shiga su masu zuwa wannan garin a matsayin suna masu ziyartar daki ko suna masu aikin haji ko umra ba za su shiga wannan garin ba illa mutawadhi'in sai suna kankan da kai kankan da kai sai an ka hana ka ɗauko wani makami babu inda aka ce in zaka shiga gari an hana ka ɗauki makami ka ɗauki bindiga ko ka ɗauki takobi je lahiya lau kana kankan da kan sai masjidul harami ko ko sai albaladul haram mutawadi'in mutakhashi'in suna kaskantar da kai mutazallilin suna walakanta kansu ga Allah madawakin sarki kashifi ru'usihim kuma sun cire hulunan su ba hula ba rawani ba wani abu alamar cewa babu wani symbol babu wata alama na cewa ni babban mutum kake gashinka ko duwa da kake haka za ka zama da mai mulki da talaka da kowane irin mutum duk ɗai kashi fi ru'usihim hasali an ka hana masa hula an ka hana sa rawani an ka hana sa komi don a daidaitu a dai tsintsar ibada tsintsan walakantuwa tsintsan kaskantuwa ga Allah madawakin sarki mutajarridin kuma sun ka tohinta suka yohinta suka tube daga tajarruduna tajarrada ehin suka fita an libasi ahalin duniya daga irin tuwahi mutanen duniya sai ha gami kamar mutanen lahira kamar alamar likafani ai ko ga da aka sa izari wa ridai alama ce ta lahira alama ce ta likafani kawai kaga an ka hana saka sa wando ka sa riga ko malum malum ko wata kofta ko wata jallabiya ko wata mi duk an hana sai ka sanya mi irin tuwahin mutanen lahira kuma mi gabaha wa ja'alahu kuma daga wani abu Allah ya sanya wannan garin haraman ya zan wuri na mai daraja haramtacce a saba ma Allah a ciki a ko'ina haramtacce na a saba ma Allah amma wannan wurin ya fi shi wannan wurin ƙari bisa ga sauran wurare akwai wasu abubuwa da ma na a yau a wasu wurare amma a wannan wurin ina nufin baladul haram ba a yansu aminan kuma Allah ya sa shi amintacce kwanciyar hankali ko ka kashe uban mutum ka haɗu da shi ka ka ya tashi babu wani abu bai iya taɓin ka inda wurin na aiki kana neman wanda ya kashe ka fawal kana neman wanda ya kashe uwarka ido rihe baka gane ba sai ni sai barin harami an hana ka taɓe shi aminan waja'alahu haraman amina mene a gaba la yusfaku fihi damun ba a zubar da jini ciki la yusfaku a ah, ko an karanta hai da babu tabi'ifi daga asfaka yusfiku ko kuma daga safika yasfaku ko kuma asa safaka yasusafiku amma wanda ya zo a cikin alkur'ani qalu atja'alu fiha man yusfidu fiha wa yasfiku dima kaga babu shadda ko wa yasfiku dima kuma ya aza shi akan safaka yasfiku yake to nan haka zai zamu karanta shi amma nan zamu karanta haga mabnul majhuli in yasfiku mabnun li ma'lumina to in za mu gina shi mabnun li malam yusamma fa'il sai mu ce yusfaku ko sai mu ce to fala wala la yusfaku fihi damun ba za a zubar da jini a ciki ba ba a kashe kowa ba ha ganin mutum wanda ya kashe mahaifinka ko mahaifiyarka ko danka ka zubar da jininsa a wannan wurin sannan ba ma nan ba wala tu'wadu fihi shajara ko icce ba a karewa a ciki icce dai wannan icce ba a ni ba a faskare ba a neman itacen kuna ko koyo ba a katsar itacen makka wala fau lahu saidun ba a kora abin farauta duk abin farautar da ka gani baka kora tai shi ma amintuwa ta samai amintuwa zaman albaladul haram aminan shi ma ta shafai kaga barewa ka gani ka gami duk abin farauta ba a farauta sai abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya halatta a kashe khamsun min ad-dawabi fawasiqun yuqtalna fil haram wal ko fil hil wal haram sai hode su al-fa'aratu wal waɗannan guda biyar ɗannan ko in ba su ba da yake waɗannan na cutarwa ne to in dai akan matsayin farauta ko wani abu ba a yi malam ya ce wala ya huta la khalahu ko cirar kaya ba a yi ba a katsu kaya ta yi ba a katsu wani icce nashi don wani abu daban Nami na gyara silin ɗinka ko ko na ruhinka ko ko na kaza duk ba a yi malam ya ce wala tultaqatu luqtatuhu har cintuwa a cikin garin makka ka gani ba a ɗauka ba a ɗauka su littamliki dun su zannaka in dai ɗauka za ka yi da niyyar wai Allah ya baka a'a to ba makka ba kenan Allah bai baka ba sai dai ni sai ballit ta'arifi sai don cigiya in kan za ka ɗauka ka yi cigiya ka shi ga mutanen da aka ci giya wannan kan alhamdulillah laisa illa kuma babu abin da ka halatta ga tsintuwa sai ci giya babu wani baka ci baka ba wani baka komi kai baka ci baka doka kai sadaka ko kai kyauta a'a sai dai ci giya ka kai ta ga masu makka iya haka nan shi sai abun ka ace makka rantse da Allah ana ganewa ana gane shi sai dai in alamar ya zan wani abu kamar irin yan yau waja'ala qasduhu kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ka nuhi din masjidul harami ka ta sama makka dai ka ce ibada zaka nuhi dai ka nasa cikin zuciyarka ka cin Allah ya so bani da kai za aka aikin haji ko ka shirya ka biya kuɗin kujera nuhin dai Allah ya sanya shi mukaffiran lima salafa min zunubi shi dai zai kankare ma duk abin da ka gabatar na zunubinka nuhin dai wannan masjidul harami eh, al-baladul harami kenan ma hiya lil awzari ya shafe ma nauyuka awzar wizir wala tazir wazratan waziratun wizra ukhra laifi kenan to duk ya shafe ma laifuka haqqan lil khataya ya kada ma kurakuran ka zunuban ka duka baladul haram kenan kama fi sahihain kama yadda yazo a cikin bukhari da muslim kenan malam kan magana gade wadi kaga kama yana bukata ku tana bukata mi tana bukata hujja na cewa za a za a zuban ma da zunuban ka a gafarta ma mummunan ayyukanka a yafe ma zunubanka kaga wannan akwai bukatar akwai nasi ko ba haka ba sai ce kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu qal daga Abu Hurairah yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace man ata hadhal baita duk wanda ya zo wannan ɗakin a wata ruwaya man hajja hadhal baita duka su kuma sun inganta ruwayar Muslim man ata hadhal baita duk wanda ya zo wannan ɗakin ya zo ya ziyarci ɗakin nan ko umra ko hajji falam yarfus bai kusanci iyali ba walam yafsuk bai yi wani sabo fiski ba ko zina ko wani abu lamu lahiya bai yi abin da ka bata mai aikin hajjin nan ba raja'aka yaumi waladatu ummu ya dawo ko zai dawo kamar ran da uwa ta ta haife shi bai da zubi ko sofani ko ƙwara guda wannan babu wani gari babu wani wuri da za ka shiga ka hito haka nan in ba ina ba in ba masjidil harami ba ci gaba malam walam yarda ولم يرض لقاصده من الثواب دون الجنة ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور ثواب إلا دون الجنة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة walam yarda Allah bai yarda liqasidihi ga duk wanda ya nufi wannan ɗakin ko ku wanda ya nufi wannan gari ba minas tawabi ladar da zai bashi Allah bai yadda da ya bashi wani abu ba dunal jannati ladar da bata kai aljanna ba duk wanda ya nuwa ɗakin nan Allah bai yadda ya bashi ladar da bata kai aljanna ba babu dunal jannati aljanna kawai da aljanna zuwa fa ma fauqaha fa fil sunani a cikin sunan da aka ce sunan sunan abu dawuda sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn maja waɗanda an ce ashabu sunan su uku su hudu su ake nufi sai dai anan mala ya dan kayyade mana da wata magana sai ya ce muna min hadisi abdullahi ibn mas'ud ta layin hadisin abdullahi ibn mas'ud to in da ce muna haka kaga ya hissan muna sunan ibn maja da ibn maja ya hidda wannan hadisi amma mutawa ba ta abdullahi ibn mas'ud ba ta umar ibn al-khattab ya hidda shi kaga hadda mana shi sannan kuma ya hadda wata sabuwar ruwaya wadda Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito sai mun lalabu wadda mi wadda su ta fito ta la Abdullah bin Mas'ud to in ta la Abdullah bin Mas'ud muka bida to mutu uku suka ruwaito ta in banda Imam Ahmad cikin da ashabu sunan Abu Dawud ya ruwaito ta Imam Tirmidhi ya ruwaito ta Imam Nasa'i ya ruwaito ta amma Ibn Majah bai fidda hadisin ta la Abdullah bin Mas'ud ba sannan Imam Ahmad ya fidda hadisin yake cewa tabi'u bainal hajji wal umra in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in kuka yi aikin haji wannan shekarar wata shekara ku yi umra ko kuma ku yi umra kuna gama umra sai ku dora aikin haji wato tamattu'i ko ku yi tamattu'i in kuka zo ku yi umra kuna gama umra ku dora aikin haji ko ku yi kirani tare da umra da aikin haji don tabi'u bainal umrati wal haji tana ɗaukar kirani tana ɗaukar tamattu'i tana ɗaukar kai kuma wannan kuma ka tafi ka dawo ka sake wani ma'ana kar ya zan a samu in sun samu na in Allah ya hore ma aƙallan ko wace shekara in kana da haɗi ka zo haji in ba umra ba ka zo ka zo makka ne ka ce in ba umra ba haji tabi'u bainal hajji wal umra ku zanka aikin umra wata shekara wata shekara ku yi in ba ku samu hali ba ku zo aikin haji mi afa fa'ida haka nan annabi ya ce fa innahuma saboda aikin haji da umra a tare ko a shekara guda yan fiyanil faqara suna kore talauci wadzunuba suna kore zunubai kama yanfil kamayan kama yanfil kamar yadda zuga zugi kamar yadda wuta in an ka hasa ta balbalbal tana ci ta ka kone khubusal hadidi ko khabasal hadid duk ana karantawa dattin karhi ka san in karhi yayi tsatsa karhi na kwarai sai a sahi cikin wuta in yatti yatti yayi jajawur da an fitar an buga sai wannan datti ya kama balli ko to wanda kun kaga haka nan suka kwalde suna kwalde tsatsa suna kwalde dattin karhi an ka sa wuta an ka sa karfe cikin wuta wal fid wal dhahab wal fidda haka zinara da azurfa dattin su in an ka sahu cikin makera an ka kere sai su fito lafiya lau to haka in mutum ya zo aikin haji ko ya zo aikin umra ya ka fitowa kamar an kwalli su yi mi sai wannan aikin hajin da umra su kore mai talauci su kore mai zunubai mun fahimci wannan kore zunubai mun samo shiga hadisi ka mai wadda ta ko ba haka ba wannan hadisi shi ya inganta na cewa mi na cewa fa innahuma yanfiyani wa kama yanfi alkiru khubuthal hadidi wal zahab wal fiddati shi ya inganta riwaya ibnu maja wadda umar ibn khattab ya ruwaito wadda manzo sallallahu alaihi aka ce ya ce ku haɗa aikin hajji da umra shi ma tabi'u an kace saboda ni fa innahu yazidu fil umri war rizqi haka yake zai ƙara yawan ko ko tsawon rayuwa kuma zai ƙara ma arziki to wannan lafazin malaman hadisi sun ce da'ifi na kan haka la yazidu fil umri wa la yazidu fil fil fil fil rizqi amma dai fil faqara mal farqu baina nafayil nafayil faqari wa ziyaratu rizqi yanfil faqara amma dai lafazin ba ce an kai yan ba ce an kai yazidu rizqa ba a'a wade zo na sance ingantacce yanfil faqara shina kore talauci wa wayan fi dhunuba shina kore zunubai an gane amma lafazin da ya na Umar bin Khattabi yazidu fil umri shina ƙara tsawon rayuwa wa yazidu fil rizqi shina ƙara arziki yawan arziki sun ka ce wannan ziyada ta munkara ina fata a fahimci wannan ehem mun san ba ana musu rayuwa ba ta karuwa ba ko arziki bai karuwa ba ana musu haka akwai hausa hadisai da yawa da suka nuna wasu abubuwa suna ƙara rayuwa ko ku suna ƙara arziki ko ba haka ba eh ku tuna mi wancan hadisi na bukhari man arada an yansa Allah fi umrihi an yabsuda Allah an yabsuda an yabsuda Allah lahu fi rizqihi wa yansa fi falyasur rahimahu ko wanda wanda ka son Allah ya buɗe da mai arzikin sa ya faɗaɗa masa arzikin sa ya jinkirta mai ko baya ga rai ma'ana yayi mai tsawon rayuwa wanda malamai suka fassara to fal yasir rahima ya sada zumunta ko eh hadisai sun zo na cewa al yaminul fazira tad'u diyara balaqi'a ko ashe kenan akwai wasu abubuwa da ka kara arziki kuma ka kara tsawon rayuwa da yake malamai sun yi tafsira su daban-daban ala kulli hal abinda muke son mu ce manzo Allah ya ce tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyan al faqra wad dhunuba kama yanfi al kiru khubuth al hadidi ku khabath al hadidi wal dhahab wal fidda abinda a kiru kiru shine ɗan yar tukunya nan da makera ka amfani da ita tukunya wadda aka sa zuga zugi an san zuga zugi wannan da ka hurawa duk abinda haka son ka yi a kanarkar da shi ko kai wani abu da shi sai ka ɗaukai ka kaɗa cikin wutar sai a zuga a zuga a zuga ya koma jawur da kuma ya kai ya kai lokacin da haka so ka cire kai abin da haka son kai ko eh to wanda kasan in an ka sa karhe cikin wuta shina kone mai duk dattin da agare da cutar da agare da duk wani abu to haka in ka ta aikin haji ko ka yi aikin haji ka hada da umra ko ka yi umra ka hada da aikin haji haka zunubanka ka konewa duka haka talaucin ka zai kone kamar yadda ka san karhi in ka kada shi wuta kasa zuga zugi zai kone an fahimci wannan annabi ya ci gaba da cewa walaysa lil hajjati al mabrurati farantaccen haji tsabtataccen haji bai da wani sakamako bai da wani sawabin sakamako dunan janna in ba aljanna ba a fahimta aljanna ita ab babban sakamako ko ita as sakamako na fare babu wani abu da a a gare shi an mi shi at minimum minimum wage ko ba haka ba ƙaramin salari na na mai wanda ya aikin haji karamin salari ne a sashi aljanna to mun san cikin aljanna akwai aljanna da ta wani ko mun karanta akwai babban aljanna jantar firdausi amma dai aljanna insha Allah ka same ta sai dai kila dan fika a wani abu in an fika aikin kwarai wannan kenan a malam yace wa fi sahihain amma a cikin bukhari da muslim wanda ya fito ga masu irin nuska wanda a guda din nan suna nuskar ta dan wajen dabi'i tana ana kurin bugu sai ya ce wa fi sahihain sai yasa at-tirmidhi yasa nasa'i yasa ya wa akhraj ibnu majah ko wadan takharij na na hadisin da ya gabata wa fi sahihaini sai ka tsallake waɗannan nambobi da yasa sai ka ce an abi hurairata daga abu huraira radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzo Allah yace al umratu ila al umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jaza'un illa al janna yace to wannan shi a hadisin bukhari umra in kai wata umra sannan wata shekara ta sake za a kazzo umra to umrar can da kai ta bara da wa umrar gada ta yi kai ta bana kafaratun lima bainahuma za su kankare ma zunubin da duk aka yi tsakanin su kila fahimta ko kuma ka ce umrar gada kai ta biyu za ta kankare ma zunubin da duk kai bayan umrar can ta farko an fahimta bara a watan bara a rajab na bara kayi umra baka sake wata umra ba sai rajab na bana duk zunubin da ka ɗauka tsakanin wancan rajab ma'ana sha'bana ramadana shawwal zulqa'ada zulhijja muharram safar rabiul awwal ko rabiul akhir jumada al-ula jumada al-akhira zuwa rajab na bana to wannan umrar da kai ta bada ta zama kafaratul lima bainahuma ayan gane ba ta kankare ma abin da ya gabata sannan me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal hajjul mabruru farantaccen aikin haji tsantsantaccen aikin haji wanda babu haram ciki babu sabon Allah laisa lahu jazaa'un illa aljanna bai da wani sakamako sai aljanna mu fahimci wannan kamar malam yana son ya fassara mana wannan hadisi da wancan hadisi kamar yana son ya ce mana tabi'u bainal hajji wal umrati abinda yake nuhi in kai aikin haji ba rabbana kai umra in ko ba raka umra ba kai aikin haji kila an fahimta tabi'u bainal hajji wal umra ala kulli halin wannan dunni dun malam ya kawo wannan bayani wajen kokarin bayyana ma darajar makka ita tsaya haka ba ita tsaya wannan darajar malam ci gaba yace falau lam yakun falau lam yakun al baladul aminu خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرفاتها مناسك لعباده فرضى عليهم قصدها فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه فقال تعالى وهذا البلد الأمين وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وليس ما لا يتشي فلو لم يكن البلد الأمين da za a ce wannan gari amintaccen gari na kwanciyar hankali ko most peaceful wuri a duk duniya gaba ɗaya da za a ce bai zan haira biladihi mafihitan duk garuruwa ba da a ce bai da wata daraja wa ahabbaha ilaihi da bai zamo mafi soyuwar wurare zuwa ga Allah ba wa mukhtarahu min albilad da bai zamo shi na Allah ya zaba daga duk cikin garuruwan duniya ba da ba haka ba lama ja'ala arasatiha manasika li'ibadihi da bai sanya farfajiyar wannan garin ba ƙasar wannan garin ba domin Allah ya hisun garin ba ba domin ya fifita shi ba ba domin ya fi so ne fiye da ko ina ba da bai sanya kasar wannan gari ta kasance wurin ibada ga duk bayi ne bai ce kowa ya ba inda yake ya zo nan yayi ka bar garinka ka bar ƙasarku ka bar masallacin garinku ka bar duk wani wuri wanda ha gana daraja a garinku ka zo nan alama ce cewa nan wurin ya hi ko'ina da ba dun ya ko'ina ba da bai haka ba da ba dun ya fi sun wurin he da ko'ina ba da bai ce ka bar ko'inan ka taho nan ba kila an fahimta a rike wannan nukta malam zai mana amfani da ita a can gaba sai mi dun ya nuna ma cewa ashe wato kasancewar musulunci mafi hici ko ba haka ba ba wani abu na wanda ya faru haka kardan ba ba haka accidentally haka ɗaya haka kwatsam daidai an ka samu sa'a an kai haka ba dama abin tsarin Allah na sai da ya fifita musulunci kan kowane addini ya fifita mai wanda zai aiko da shi kan dukan kowane dukan annabawa ya fifita sahabbai ne waɗanda za su taimaka ma shi wannan annabi kan sahabban kowane annabi hatta da wurinsu garinsu sai da ya fifita tashi kan kowane gari inda za su tsoka wurin ibada su sai da ya fifita tashi kan kowane wurin wani ibada ba haka abin ya faɗo haka ƙaddan haka sirdan ba tsari yake kila fahimta siyasa ya ce musu kuntum khaira ummatin ga kowane bangare a annabin ku kun kowa a sahabban annabin ku kun kowa a garin annabin ku an yahi kowa a bagirin da annabin ku ka ibada ya fi kowa a fahimci wannan na tare da annabin ku ya fi kowa kila a fahimci wannan eh mu ci gaba sai ya ce mi da ba domin haka ba da bai sanya arasat arasat premises ni aka ce mai da hausa farfajiya ko ina ce farfajiya yayi yawa to farfajiya da Allah bai sanya farfajiyat inda ba dun ya fifita baladul harami makka ba ba ya fi son ta da kowane gari ba ba ya zaɓe ta fiye da kowane wuri ba da bai sanya farfajiyar ita makka wurin ibada ba an fahimci wannan fasarar arasat sai ya sa musu kaga don haka na sai haka ko sai mi da alaihim ha ya farlta musu kowa ya ziyarce ta kas nuhi kowa ya nuhi makka ya ibada kuma waja'ala ja'ala zalika yassanya ka tashi ka bar ka tahi makka yassanya shi min akadi furudil islami shina cikin mafi karfi ko cikin farallai ko cikin ayyukan addinin musulunci hajji yana cikin mafi karfi ba annabin da kai ne ce bunil islamu ala khamsin ba ba ya su guda biyar ba to kaga ashe zuwa wannan wurin wannan bagirin yana cikin ibada mafi karfi guda biyar din nan ashe kaga akwai wani abu da an yi niyya wurin nan ba har ka dai haka gaban za an ka sake ta ba a fahimci wannan sannan ba nan Allah ya tsaya ba wa sama bihi ya rance da wannan garin fi kitabihi a cikin littafin sa al-aziz littafi ya rance fi mawdi'aini min habba gire biyu har sau biyu yana rantsewa da ni yana rantsewa da wurin duk wurare an ya rantsa da wasu wurare amma sau daya ko ba haka ba amma bagire sai ya rantse har sau biyu yace ni fa qala ta'ala rantsuwa ta farko Allah na cewa wa hadhal baladil amin inda Allah ya ce wa tin wannan rantsuwa ta ko malaman tafsir suna cewa Allah ya ce na rantse da attin ba tafsiri muka yi ba bale in fassara muku attin wa zaitun da zaitun ko ehin da sun ce wawul aqafe na kenan na rantse da tin da zaitun wa turi sinin da turu sinin na shi ma na rantse da shi wa hadhal baladil amin da wannan wannan gari wannan gari mai ni amintacce ya bashi ni al amin wa hadhal baladil amin kuma sai da ya bashi ismu ishara kaga bai ce wa tin wa zaitun wa turi sinin wal baladil amin a bai ce wal baladil amin ba sai da ya wa hadhal baladil amin al ishara lit tabjil wa ta'zim suka ce ishara dai dun ya girmama ya girmama abin da an ka nune abin aka nune shi kuma aka ba da siffa ta biyu ga rai to girmamawa ta in ya ce wa hadal balad yayi shiru bai nuna girmamawa ko rashin girmamawa amma cewa wa hadal baladil amin girmamawa ta kila fahimta ka gana Allah ya rance da ina ya rance da albaladul haram sannan na gaba inda ya sake wata rantsuwa inda Allah ya ce la uqsimu bi hadal balad ina rantsuwa ina rantsuwa da wannan garin har yanzu wani gari garin makka in ka ɗauki cewa mu ce la za'ida ko ma lissila sai ka yi ka kaddara la shahitana ko ba haka ba sai ka ce okusimu ko ko ka ce kai ba sai na rance ba kamar da suka cewa ko ba sai na rance da wannan garin ba amma dai ai rance kenan ko sai a ce ai rantsuwa ta kenan ehin ai ba sai na ce ma wallahi ba amma na ce wallahi ko ba rance ba haga na rance kenan to la aqsimu bi hadha albaladi wuri biyu bagere biyu Allah madaukin sarki ya rantse da wannan garin a gaba walaysa ala wajhi al-ard walaysa ala wajhi al-ard biqatun yajibu ala kulli qadirin as-sa'yu ilayha wa at-tawafu bil بالبيت alladhi fiha ghayraha وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني ما لا يتشي وليس على وجه الأرض أدخوا دنيا الأرض نن الدنيا كينا أدخوا دنيا نن باب بقعة ونبجري باب ونوري yajibu ala kulli qadirin wanda za a ce ya wajaba ga duk mai hali eh as-sa'yu ilayhi ta sama wurin nan ya tafi wurin nan waɗawafu bilbaiti allazi fihi ya zagaye ɗakin da awan nan bagiri zai rahayin ba makka ba duk duniya babu wani wuri da aka ce bari garin ka tafi garin in ka zo garin ɗakin nan da auri ka zagaye sau bakwai kuma ka yi ibada a cikin duk duniya babu inda aure na sai makka sannan walaisa ala wajhil ardi duk bisa fadin huskar duniya babu mawdi'un wani bagiri yushra'u taqbiluhu wanda aka son ka sumbuntai ka aza bakin ka sama wastilamuhu ko ka aza hannun ka sama wa tuhaqqul khataya akadan ma zunubai wal awzaru da nauyuka wanda ka dauka fihi a wurin saboda wannan abin da kai duk duniya babu inda adda wannan wurin gairal hajar al aswad war rukun al yamani in ba halul aswade ba shi da aka attaqabilu in ba rukunul yamani ba shi da aka istilamu ko attaqabilu azabaki alistilamu hannu ko ba haka ba muna karatun aikin haji cikin motsa mali ko eh to babu wani bagire wanda aka cewa wuri ne aku wani duti ordinary duti kila ko ba ordinary na ba ko <laughs> kila ba ordinary na ba wanda an ka shar'anta a a tabai in ba ina ba in ba wurin ba ashe kenan akwai dai wata manhwa. akwai wani abu da a wurin wanda aka son ka kula da shi ka jibi da ibnu qayyim duk ha muqaddama ta muka yi ku saurara duk ha karatun ga muka yi tuka duk muqaddama na kai ka sun ya tattaro ya kimtso ka aje ka wuri guda ka san wa abin biya shin abin nan ba gaban za yake ba don ka a rude ka da kawar walin ya ta banza ga abin da addahir Allah ya samu gane wa tabata وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة هكذا وفي ففي سنن النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد, إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة وثبت حديث يا تبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى النبي أن الصلاة شوى صلى في المسجد الحرام أما صلى مي درجة مي الهرمة دي دي تكي بمئة بي بي هذا متى حرف العوض بدل دي دي تكي دس بمئة ألف صلاة دا صلى دبو داري صلى قدا المسجد الحرامي daidai take a sallah dubu ɗari yace malam yace haya tabbata a hadisi sai kamar ka ce malam ka mana hadisin cikakke ne sai yace fa fi sunanin nasa'i wal musnadi a cikin sunan nasa'i da imam imam ahmad a cikin musnad shi kuma musnad imam ahmad bi isnadin sahihin a isnadi ingantacce an abdullahi ibn zubair daga abdullahi ibn zubair عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى النبي أنه قال شيء النبي ياتي salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa almasjid alharama wa salatun fi almasjid alharami afdalu min salatin fi masjidi hada bi mi'ati salah haka ya hito a cikin imamu nasa'i sunan nasa'i da musnad na imamu ahmad ibn hibbana ma ya kawo hadisin abinda hadisin ka cewa salatun fi masjidi hada sallah guda a masallaci na wannan in ji annabi ka magana masjidun nabawi kenan ko afdalu min alfi salatin sahi sallah dubu sallah dubu fi ma suwahu wanda ba masallacin gaba illa masjidul haram banda shi masjidul haram banda na makka ma'ana cikin fiyayyar da masallaci na tsere masauran masallatai kakkasa na makka ciki in kai sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah guda sai ka yi sallah dubu irin ta in dai a wani masallaci kake kamun ka cimma wannan lada sallah dubu fa dubu akwai aiki ko sallah dubu to sannan wa salatun fil masjidil harami to shi ko masallacin alharami wa shi ko sallah a masjidil harami afdalu min salatin ya fi sallah guda sallah guda a masjidil harami ya fi sallah guda fi masjidi a masallaci na wannan shi hala ya ƙara faɗi wannan bai mai ake sallah da sallah ɗari sallah ɗari mu saurara masallaci masul haram ya kere ma sallah masallacin annabi da sallah ɗari masallacin annabi ya kere ma sauran duk masallatai na duniya da sallah dubu to kenan da nawa masallaci masul haram ya kere ma masallacin duk duniya dubu ɗari shi a saki hudun kila fahimta ehin in dai wannan ya tsere min da hadisi dubu ni ko na tsere min da hadisi dubu goma shi ya tsere ma da nawa da dubu goma dubu dubu dubu goma da ɗari ko ko kuma lambar mai kasar ita in ya tsere min da hadisi goma ni ko na tsere ma da goma to shi ya tsere ma da nawa da ishirin shi malam kasan ya ce muna wannan shi a hakikanin hadisin kuma Allah ya saka min ibn qayyim al-jawziya a lokaci guda a cikin minti guda ya warware mu na matsalar da aka yi shekaru ana ta saɓani don zaka samu hadisan barkatai sun taho da ingantattu da wanda ba inganta ba da da'ifai da mawdu'ai wasu ce masjidul haram ya tsere masallaci annabi sallallahu da dubu ɗari wace a shi dubu ɗari yayi ni to ma hadisi ingantacce wanda shine ibnu hadar yayi murwaye rubutu akai ne shine albani a cikin as-samarul mustatab fi fiqh as-sunnah wal kitab akai ne ya aiki kai ne ya rubutu kai ne ya rajja cewa duk cikin hanyoyin hadisan wannan shine tataccen hanya shine mi shine masallacin annabi ya dara sauran masallatai da sallah dubu shi ko masallacin ka'aba ya dara na annabin da sallah ɗari duk wanda ya faɗa ma akasin haka shi yayi kure akasin haka to shi akkure kila fahimta kuma zaka samu hadisan barkatai ko ina amma sai malam ya tsantsanto mana ruwaya Abdullahi bin Zubairi ita ce ta taho da wannan akwai sauran ruwayoyi da yawa da Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira ta hanyar da aka kai zuwa ga wasu da rauni amma wannan ita ce ingantatta ta layin Nasa'i da layin Musnad na Imam Ahmad da Ibn Hibban ya rawaito ta mun fahimci wannan malam zai kara mana yace warawahu Ibn Hibban ورواه ابن حبان في صحيحه وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجب <laughs> ورواه ابن حبان وانا حديثنا منك أنبتاء أثما ابن حبان شما يرويتوش في صحيح في صحيح أتكن صحيح ناشي وهذا وانا حديثي صريح شيبا مفتوى قرارة في أن المسجد الحرام cewa masallacin ka'aba masallacin makka afdalu biqa'il ardi biqa bi kasr al ba afdalu niqab kila an fahimta a bi dhammi amma a jam'in sa bil kasri an gane ai bi al ba'i amma in zaka jam'i sai ka ce in zaka jam'i ka ce niqab yace to afdalu biqa'il ardi duk shi an mafi hici da duk bagirgiran kasa alal itlaq saki ba kaidi ce masallacin Allah na Ka'aba yahi ko ina ce haka nan hanna annabi hanna annabi hanna masul aqsa haccan abinda ya sa malam yayi wannan sai ki akwai rigima sosai mun san akwai fatoyin wasu manyan manyan malamai musamman 'yan madina da suka yi tagardama na cewa ne na cewa masjidun nabawi ya yi masallacin ka'aba akwai wannan amma malik ma yana da fatawa biyu game da haka nan akwai fatawar da yake cewa madina fi akwai fatawar da yake cewa makka tafi eh wasu malamai da yawa suna cewa haka nan akwai wani ma wanda ya ji wani malami na cewa ai masjidul haram ya yi ko ina a duniya na mace sunan mutum amma yana cikin abin da na yi riki amma ni na mace shi sai ya kira wani wani wani ɗaya daga cikin sarakuna a mawuyawa sai ya kira shi wannan mutune ya ce na ji ana cewa na ji an ce ka ce masallacin haram ya fi duk ko'ina duniya ya ce eh, na ce haka ya ce ka san da cewa annabi makka ya baro ya zo madina <laughs> ya ce e na sani ya ya ce ka san da annabi cewa a nan kabari ne yake yace eh na sani yace ka san da duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina suke yace eh na sani yace me ya hujja ka cewa masallacin annabi masallacin haram yayi kowa ne sai ya shiru saboda bai da hadisi sai yace to daga yau ka ƙara cewa haka kakka ƙara cewa haka kuma haka ta zama har ah, mai istidlali da wannan yace to kaji kaga an hana shi saboda babu hujja to da amma ibnu qayyim ya zo ga wannan matsala a cikin tahdhibi sunan nashi da littattafai da dama da wurare da dama yayi ta mai da raddi ga wannan magana yayi ta mai da raddi ga wannan magana saboda ya warkar da wannan magana shi yasa yanzu yace kawai sai kamar cewa ya wannan magana yace to wannan ya hito sarahatan qarara ya aishe ka duk abin zaka ji na tatsuniya na cewa masallacin manzo Allah yahi yahi na Ka'aba wuri kaza duri sina tahi Ka'aba wuri kaza yahi Ka'aba a subhanallazi asra bi 'abdihi laylan masjid al-haram ila masjid al-aqsa kasa akwai wasu sun kace masjid al-aqsa yahi masjid al-haram saboda mi saboda wannan aya tunda an kace sai ya banna ya koma can saboda a masjid al-harami akwai na annabi a ba mu san ingancin abin ba al-masjidul haram eh, al aqsa muka sumbuci aqsa akwai kabburan annabi kusan 70 a kaza a kaza shine malan kasudiyya wargaje ma abin ya ce a a wannan hadisi da ya bamu wannan ya ce wa hadha sarihun fi anna al-masjidul harama afdalu biqa'il ardi 'ala al-itlaq an gane wannan wali zalika kai don haka kana shaddur rihali hawan sirdi ilaihi a ta san ma shi wannan masallaci ya zan fardan farilla ba zo aikin haji farilla na ba in dai kana da iko wa walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ko kaga shi yasa ya zan farilla amma wani gairi inda ba wannan ba ko wani masallaci na mimma yustahab yana cikin mustahabi mustahabi na wala yaji ba wajibi na ba ko makka ka zo ka kara aikin hajjin ka baka je madina ba kayi lahi babu aikin hajjin ka akwai aikin hajjin ka mustahabi na an fahimta yana da kyau ka ziyarci masallacin annabi istihbaban ka zo masallacin baitul aqsa almasjid al-aqsa istihbaban wala yajib amma mi amma na manzo na makka shine wajibi wa fil musnadi وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب وإنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي والله إنك لخير لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي المسند قال بسج أنونا ما درجة مكة وفي المسند أتكم مسند إمام أحمد والترمذي لسنن الترمذي والنسائي لإمام لسنن النسائي أن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري ببن صاحبنا شيما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Imam Ibn Qayyim ya rubuto muna rubutun da kaina ya kai muna hadisin amma wanda yake an Abdullah ibn Adim al-Hamra qal ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waqifan ala rahilatihi bil hazraw bil hazr bil hazraw bil hazru'a ko bil haz bil hazwara afwan na'am bil hazwara min makkata yaqulu haka yake ga wanda yake a asalin hadisin cewa yi ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waqifan ala rahilatihi bil hazwara min makka haka yace kaman kaga ai ba matsala insha Allah annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa wa huwa shi annabi waqifun yana tsaye wannan zai nuna ma wannan sahabi Abdullahi bin Adi bin Hamra suna cikin manya-manya kuma na farko harkun sahabbai suna cikin waɗanda suka musulunta tun zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam tun ana makka don ganga kadiya lokacin da aka hijira ranar da an kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ban makka ranar ne ya faɗi ga magana yace ni yace naga ga sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun ala rahilati ya tsaya bisa ga dabba tai ya tsaya bisa godiya tai ko in ce taguwa tai a ina bil haz wara bil haz wara imamu shafi yana cewa alhazwara aka cewa ala wazani alkaswara akan wazanin alkaswara ehin kaswara mun san kaswara ko na zaki ya haifar cikin qur'ani yace ala wazani alkaswara yace abinda aka ce ma kaswara yace wa huwa tillun tudu shi aka ce makas shi aka ce mahazwara haz hazwara hazwara ina ne a makka da tun tun wancan asali kamu a ƙara faɗaɗa makka gehen masallacin ka'aba yake gehen masallacin ka'aba wani ɗan tuduna sun ba da kisoshi game da shi tun zamanin annabi musa annabi ibrahim alayhi salamu annabi isma'il annabi kaza annabi kaza kawai dai wani ɗan tuduna ya zan kwatanta muku da abin ina mi suna abin nan da ya yi aka raba gona ko aka raba fili a sacin a sacin a sacin na iyaka wannan dan da aka dan simintin da aka yi a rubutun nambobi 50 by 50 ko ba haka ba ehe eh me <laughs> na to ai lan cina kai muna o mina na ta na ne eh ta na ne aka ce mai <laughs> to to to marallah ehe alamuna na na nuna hilin ya kare zuwa kaza zuwa kaza ko shi a larabci aka ce ma har zuwara kila an fahimta amma yau da gobe da gobe da gobe aka buge shi ana ƙara ka'aba ana ƙara ka'aba har ya shige cikin masallaci ya ce na ga annabi sallah yana tsaye bisa godiya ta kusa ga hazuwara a garin makka kenan kusa ga masallaci annabi ya dubi masallaci sai wannan magana ya ce wallahi na rantse da Allah innaki wallahi ke wannan gari baldatun larabci ya kai ka gani balda innaki ke wannan garin la khairu ardillahi ke an mafi alkhairi ke kifi duk cikin ƙasar Allah duk duniya ke kifi kowane wuri wa ahabbu ardillahi kuma ke an mafi soyuwa zuwa ga Allah ya da kowane wuri ke makka annabi ka ce wa haka ka kula da harshen annabi ko ba haka ba yana ba makka certificate na cewa ta hi ko ina duk duniya sai ce mi sai ce wa laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu ba domin an tilasta ni ba ya zan dole dole sai na hita da wallahi ba hita cikin ki an tilasta annabi ko tilastawa kadariya kauniya ko tilastawa shar'iyya tilastawa kadariya Allah ya rubuta sai sun korai ko sai sun korai sun kori annabi makiya ne kan su Abu jahali da Abu Lahabi ya kai babu za yau annabi dole sai ya hita ko kuma mi ko kuma shar'iyya dama Allah ba shi umarni hita ya Rasulullah hita ka ban musu kafat kuma kai an mai karbata nan gaba ko ba haka ba to yace ba domin an an tilasta ni dole sai na fita ba in ma umurni daga Allah Allah ya ce in hita da Allah bai hita ba ko ko in ma abun ya zan ildiraran dole sai na bakke da ba zan bakke ba annabi ka cewa haka annabi ita akkalima ta karshe da ya faɗa wa makka sannan ya juya kama me ya kama madina wannan shi zai baka wani abu kuma cikin hanya har yanzu wannan karatun zai karanta sheka wata fa'ida duk daɗin abu ko ba haka ba duk ni'ima abu duk wani abu yake addini ya hishi komi daɗi ne annabi ya hiso madina makka kan kan kowane gari makka ta hi ko ina bisa kowane gari amma saboda mi saboda ya tsira da addini ne bai iya addini nan ba iya da'awa nan matsala ta kai amma akwai inda za a ce ai addini lahiya lau kawai ka bangare garin malam ka kai wani gari ko ba haka ba inda dai kasancewa za a addini inda aka yi hijira in lokacin yayi ko amma muna ina jin yanzu ba mu da shi in dai ba makkan zaka ba ko ba haka ba a to kana barin sakwato kai ina faɗa min zaka na inda ke sakwato. <laughs> eh inda inda inda asit shina ina zaka yauwa kaga bai yiwa don kaka kawo mana ahlul hijrati wal jihadi ko ba haka ba kaga haka sun kai ko ba haka ba eh sun ka ba garuruwan arewa suna koma kusa ga garuruwan arna a kiyaye ehin in dai za ka bari samu tabbacin cewa ya inda ka bari ko ba haka ba tabbaci a kuma wace fifiko addini aka magana ba inda daɗi ba kaga aka bacewar basira ta ƴan uwanmu da kabarin Afirika suna zuwa kasashen turai ko ba haka ba garuruwan musulunci malam ana ta zuwa duk da duk da dai mahi wanda waɗannan ba musulmi na ba ko ba haka ba ta ta musu walakanci ƴan gudun hijira ƴan ƙetare ƴan mi ƴan mi ƴan mi ƴan mi ba haramun naka ba ƙasan musulunci ka kai ƙasar kahirci kai ko cikin ƙasan musulmi an fi son ka tsaya wadda musuluncin ta ya zama 100% bisa ga 50-50 akai kila fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka magana قال الترمذي الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح بل ومن خصائصها بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم فليس على وجه الأرض قبلة غيرها بل بانم با وچه wa min khasa'isiha daga abin da Ka'aba ta tsere ko abin da wannan garin na Makka ya tsere ma duk garuruwa dun na duniya kaunuha qiblatan kasancewa ita al-qibla li ahli al-ardi ga duk mutanen duniya kullihin dukansu duk mutanen duniya duk fa eh, duk duk wani addini ka sani makka an ka ciye ba sai dai bid'anci ya juya ta kiristiyaniti bid'ata yahudanci bid'a na ba kakka cewa kana kasan wasu wawaye zai ce masu bi addinin Musa Yahudawa da ƴan uwanmu wa ƴan uwanmu masu addinin Annabi Isa wato Kiristo bi ya bata magana duk ya bata magana duk ta cakuɗe ba ƴan wane na ba sannan kuma cewa masu addini wai Kiristoci masu addini bin addinin Annabi Isa ha ba ina da addini annabi Musa da annabi annabi Isa da na annabi Ibrahim da annabi Nuhu da duk sauran annabawan da an kai gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa duka uban mu guda dinuna wahid addinin mu guda na gaba daya duk cewa Allah akan abin bauta Allah ne abin bauta inda aka dan samu dan bambanci shari'a shari'o'i shari'o'i Mm, ya aka tsalki ya aka kace hannu ya aka mi hukuncin sata mi hukuncin zina mi hukuncin kaza ko shi da bambanci amma duka la ilaha illallah kila fahimta sai mutum ya fi ya kama ce ya mai da Jesus Allah ko ya mai da Uzairu Allah kuma kace mabiya annabi Musa ko annabi Isa an na waɗanda sun ka koma kudu waɗanda sun ka koma gabas waɗanda sun ka koma mi sun ka koma kudu kamar yadda tsari masu tarihi ka ambatawa A kiristoci suna rikon gabas ba gabas suka bi ba kowace duniya ka ba gani gabas suka bi munan sai mun kai kitibis da su saboda gabas din mu ka'aba ko sai zan in ka diba cocin din su ita ma gabas ta kadibi mhm saboda ni saboda su asali sun fifita cewa a diba gabas saboda ni saboda can ne mafitat ko kuma inda Maryam alaihi salamu ta fito ko ku wani abu an kahi annabi Isa ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا daga nan suka samu cewa dibin gabas aka yi shi kuma mutane wanda ka ikirarin ko idda annabi Musa suka biya Allah na cewa ma kunta bi janibil gharbi id qadayna ila Musa al-amr suka ce al-gharbi kaga shi yasa yahudanci suna dibin yamma yahudawa kiristoci suna dibin gabas gabas din mu ta Najeriya sai ta yi daidai da alƙiblan mu amma da dibin gabas da dibin kudu ko arewa ko wani wuri duk ba shine addini ba addini daga Allah shine dibin alƙibla me alƙibla ita ce Ka'aba kila gane ita ce Ka'aba kuma in muka diba uslubin waɗannan ayoyi sai ya kulu o minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha zuwa karanta ayoyin nan duka za a ga cewa shi a wasi da duk Allah ya wa sauran mutane gaba ɗaya a dibi alƙibla amma dai ni sai wanda ya karkace to Allah da sirri ya sanya alƙibla duk ta zamo ni ta zan alƙibla kowa duk duniya ƙari kan haka nan kaɗan malam ya ce mi ya ce fa laisa ala wajhil ardi qiblatun gairuha a duk din duniya babu wata alƙibla in ba ina ba in ba ka'aba ba har yanzu kamar a ce ma duk duniya baya ga babu wani annabi ko ana son a tattaro da hankalinka ka san inda an ka fuskanta mahanga guda mutum guda aka sun azaka kai ne Allah sa mu gane kalima guda malan wa min khawasiha wa min khawafiha aidan annahu yahrumu istiqbalaha wa istidbaraha يحرم, يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا في قد, قد ذكرت قد ذكرت في غير هذا الموضع وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار القضاء في مقدار الفضاء والبنيان وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين جزاك الله خيرا ومن خواصها daga cikin abin da makka ta bambanta da duk saura ko ka'aba ta bambanta da duk sauran bagirgirai aidan annahu ya harumu istiqbaluha haramun na a fuskanci alqibla wastidibaruha haramun na a bata baya inda qada'il haja in za a yi fitsari ko boli fitsari ko kashi ne ka fahimce fitsari ko kashi qada'il haja an ce qada'il haja kalima ce ta malaman fiqh suna nufin wato zagaya tsugunni duna sa'iri biqa'il ardi banda sauran duk inda zaka fuskanta nan dai an kace in zaka dibi kudu ko arewa ko ina ku ita dibi duk inda zaka duba amma dai alqibla an ka hana ka duba ko ka ba alqibla baya ba gabas ba in ya zan kasakka kai in ka dibi gabas ba alqibla ka diba ba babu wata matsala muna abin da muka ce kakka dibi gabas dun nan ne alqibla mu an fahimci wannan yace ni yace duk duk bangarai guda shida din nan to babu inda an ka hana a duba sai alƙibla ita an ka hana ba baya yawwa kakkai na karatun shehu juhaha da an ka zo aka tambayi aka ce ala gafarta malan fitsari ya matsayi ina zan ina dibin gabas ce annabi ya hana annabi ka dibi gabas yace to ina dibin ce a to ka bada baya yace yace to ina dibin kudu yace to waccan na nama jiki sako <laughs> yace yace ina dibin kudu yace a ah, to ita alƙibla kana gaba da ita ne yace to indibi arewa yace to ita alƙibla fa yace Allah yace to to ina reran yace to ka bole Allah kenan ka bole shi Allah yace to yi duke sai yace to kawa ƴan kasa tsari matattu daga dun daga dun daga annabi Adam <laughs> wata kisa ta mai ban dariya eh sai hana mai buli ko ina <laughs> ina ma yace a a alƙibla dai an ka halatta ka duba ita ɗai abba ka dubi ita ɗai abba ba baya amma duk inda ba a ba ko ina ka duba ga wani karatu fiqh kusan na faɗa muku zadul ma'adi littafin hadisi littafin sira littafin aqida littafin fiqh ko ga wani fiqh zai hissan muna sai yace wa asahul mazahibi mazhabi fassara da tahi daidai abin bi cikin wanga hadisi da tahi daidai fi hadhihi mas'ala ga wannan mas'ala na dibin alqibla ko rashin dibi annahu la farqa fi zalika bayna fadai wal bunyan babu bambanci tsakanin daji kake ko cikin gida kake wannan shi afatawa mai kyau shi afatawa ingantatta cewa wai in kana cikin gini ko kana cikin toli ko kana cikin gida wai in duk kaddi ba babu komi wannan ba fatan kwareta ba kuskure ta lalle fa kuskure ta dukka cewa an kai alƙibla an ka to faɗa min inda kake in ka dibi alƙibla baka dibi alƙibla ba in ka ce in ban da gina da sai mu ce in kai sallah daki babu ta don baka diba alƙibla ba an fahimta ai in ka ce in kana cikin daki kana iya dibin alƙibla tunda kana cikin daki na sai mu ce ma to in kai sallah cikin daki babu ta tunda in kai hitsari cikin tole ka dibi gabas ka dibi alƙibla tunda kana cikin gina baka dibi gabas ba ko to in kai sallah cikin daki baka dibi gabas ba hadisan da sun ka taho na adibi gabas ga sallah ba su farrake ma ko cikin ɗaki ko ba cikin ɗaki ba kai ko cikin kabari an ka saka an kare kan rayu ko ba haka ba in ka tashi ma kai yi sallah in dai ka dibi gabas tana karbuwa ko ba ta karbuwa ba iya ka kenan ba to hadisan ba su bambanta da sallah da boli da kashi ba cewa hadisan sallah cewa sun kai adibi gabas ko in ce adibi alƙibla jazakallahu khair adibi alƙibla ko hadisan kashi ko boli cewa sun kai ka adibi alƙibla ba su ce gina ko babu gina ba a fahimta saboda haka kalmar na da kauɗi na cewa mi na cewa wai an ka gini wai a wai ba a dubi da kibla ko ba shi a fatawar sahabbai ba fatawa ce ta baya ayyubal ansari da aka kai shi gwamna a sham syria sai ya samu hadisi na cikin muwadda mali sai ya same su ya samu toilet toilet ɗinsu duk an gina su irin wanda zaka in ka zanna dole a kibla zaka zauna ce to shi wallahi ya rasa wanda zai yi kaza kaza ce to haka dai mun kai sai al-dalibi ne ce an ga wata malam ya kun kai kenan sai haka muka zaudawa in ka zana dole babu daɗi ka juya ka zana irin zaman da kusa irin toilet din wanga na bariki ko ba haka ba eh wanda in an ka aza shi in kana son ka jira ɗin zama ga zaka zama to sai ka ce hotel wani hotel ko wani mi sai ka dibi daura da alƙibla sun ka aza shi in dai kana son ka yi daɗin zama ko sai ce ya kasance muna ɗan sakayawa mu juya dole mu zanna wa da ba mu son mu zauna kuma in mun kato sai mun istighfari sai mun istighfari saboda ni saboda ba mu ba mun yi kashi tole din mu na dibin gabas ayyubal amsari yana cikin mi yana cikin fa malik kila fahimci wannan saboda haka wannan fatawa ta daidai cewa mi cewa dibin alqibla a bisa kashi fil fada'i wal bunyan saboda ni li bi'ata ashara dalilan saboda muna dalili goma sha dalili goma sha kad zukirat du'a ambace su fi gairi hadal mawdu'i ba wurin gaba a ambace su a wuri ta tahdibus sunan wurare da yawa ya su du'a ambace su dalilan saboda kaza saboda kaza saboda kaza kuma duk dalilan masu karhi na yace mi walaysa ma'al mufarriq ma yuqawimaha albatta wanda yace akwai bambanci tsakanin in kana cikin gini ko in baka cikin gini akwai bambanci bai da wani dalili ko da guda wanda ka banga-banga da dalili guda kwata-kwata bai da ɗan dalili dai a ce ga dalili ne wanda ya zama i lalle ya shubhata ana sa cikin dalili a ce lalle haka to bai da ita ko guda ko guda bai da dalili duk mahaucewa in cikin ɗaki kake ko in cikin gini kake baka dibin gabas bai da dalili ko guda kaga kore ku albatta yace mi yace ma atanaqudihin kuma ka suna tanakudi kwance juna fi miqdar al-fada'i wal bunyani in an ka ce musu to irin da an ka ce daki daki inda akwai gina gina wace yanzu misali in ka ce ma wanda ka cewa in a gina na yanzu misali idan irin ginin da ka sai 50 by 50 ko in ce 100 by 100 ka gewa shi da gina na me na don ka akwaci ko ba haka ba kassa waya sama dogo gina kassa waya sama amma cikin hilin ba ka aza ko bulo ba in na ta yi tsugun na ciki ya halatta in ji ba alƙibla ko ban ji ba alƙibla duka sun ka ce ana jima alƙibla saboda mi sun ka ce saboda gina ta yi nesa da kai ko ba haka ba sun ce ta yi nesa da kai gina in sai suka ce abinda a sauki in ka zo kusa ga gina raɗin gina ko ta alƙibla ta kai babu illa amma in ka zo tsakiya kai kila gabanka akwai a mita hamsin na akwai mita hamsin na akwai mita hamsin na akwai mita ka zo tsakiya ka yi babu komi sai ce ba gina ta ba to yaushe aka cewa bai yi ba sai gina ta matso kamar nawa ta matso ta matso ta matso kenan sai gina ta in ka taba wango ta yi irin girman toilet to wanga wabba da wanga dalili wabba da in ta zan mita kaza ya bai halatta ba in ta zan mita kaza ya halatta babu ashe kenan kaddarawa cewa in akwai gina mai nesa ko ne mai nisa ya halatta in in matsatsata bai ta kaga ba yi ba an fahimci wannan in ka ce a yanka cikin gina to garin da aka gano fa cikin garin ana ya halatta kenan dukkan sun ba da ittifaqin bai halatta ba ba sani ko mun gane bane kanuhi kenan ma kai cikin gari ma kana eh duk in kana cikin gari babu wani hauji bangaren kafa ce akwai gina ba sani ko mun gane kenan ana yi ko ko ku ka'ida sai gina gidanka kaga shi ma wannan ko kai da lallai goma sha malam ya faɗe su karatu ya tafi lokaci ya tafi mala yace walaysa hadha mawdi istifa'il hijaji nan ba wurin ka hujjojin na ba bai mina tsarfai ne bangaren mahaucewa ya halatta da bangaren da ka ci bai halatta ba ba wurin na bale mu kama sun ka ce ya halatta hujjojin su mu kama da sun ka ce bai halatta ba hujjojin su mu hada su ba wuri na ba ka koma can cikin sunan tafai kana yi kila dan hadisi guda wanda kila bari ambatai wani kama shi ba hagarai shine mi kuma hadisi na ingantacce wasu na ka hujja da shi cewa mi cewa abdullahi bin umar yana cewa na taka bisa ɗakin hafsa ko ɗakin hafsa ni taka kila wani lalura na gyaran kwano ko gyaran cicci ko wani abu yace sai ni hangi manzo sallallahu alaihi wasallam baina libna taini kafa ta bisa bulonan kafa ta bisa bulonan ko a ce kunku wannan kunku nan kunku ya qadiha da tahu mustadabiral qiblati yana biyan bukata ta ya ba alƙibla bai to ka san dama ƙa'ida ba a dima alƙibla ba a bata baya hadisi na ingantacce sai nisa sai sun kai kangamat suka ce ai shi kenan dalili saboda annabi cikin gida yake kila an fahimta saboda ai sai da wanga ya taka ya tsinke annabi cikin gida shi ne sun kai kuskure hadisi ingantacce na amma duka rashin karatun ga na farko karatun ga da muka yi ciki shi abba su gane ba da ba haka cewa annabi Allah ya fifita haikan duk duniya shine mafihicin mutane shine mafihicin annabawa wasu abubuwa suna halatta gare abinda ba su halatta ga wasu rashin gane karatun nan annabi sallafin daga cikin hususiya ta yana dimin alƙibla yi boli ko ya kashi yana iya bata baya ba kai ba kila fahimci wannan kuma abin da ƙara muna hakanan shi annabi ya yi ko amma yace ku yi. ya ce ku kakkuyi ya annabi ya ce kakkuyi abu kun ga yana ba dole naka ce ba hujja ta kace kai annabi to ai kana yi idza ta'arada al-fi'l wal qawl quddima al-qawl 'ala al-fi'l idan annabi ya ce kakkuyi sai shi yayi ko ya ce kuyi sai kun ga ne kwanci ne sai kai ka ce sai ya tashi ka kai ka annabi baka tashi kai ba ni ma sai kai ko ko ya ce kakkuyi sai ka ga yana abinai sai ka ce sai ka ce tunda yana yi sai yi ba ce yi ba eh, in annabi ya ce yi to yi an fahimci ka'idar to kustanta alƙibla da ba ta baya nafsi na ƙauli annabi ya ce yi to shi ko ya yi babu ruwanka an fahimci wannan ko Allah ya samu gane wannan shi a cikin ɗan dalilai mafi ƙarfi cikin dalilansu kuma kun ji fassara ta yi bar mu tsaya nan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik foto to daraktan ko shugaba aka ce shi daraktan aka ce ko ciyaman na masu tsafta ko masu tsaftan masallatayin juma'a yana ba da sanarwa gobe akwai shi ma wannan aiki na tsaftace masallaci masallacin Buhari dan Shehu ko Korot an san masallacin Buhari dan Shehu to canza a wannan bayan sallar asuba bayan sallar asuba Allah shi ba da ikon zuwa masallacin Buhari dan Shehu ko na ina kenan Buhar oh masallacin Buhar dan shehu ah ku yi hankuri kada wasu sabin gana masallacin Buhar dan shehu na na mance masallacin su malam eh, Mabera ko malam Abubakar Mabera yawa masallacin malam Abubakar Mabera za a yi aiki gobe insha Allah da bayan sallar asuba da yin sallar asuba kai can saboda wasu mutane suna dan jinkiri Allah shi kai mu a yi hankuri kawai na ce lokaci na karatun ya zama haka nan amsar da nace zan ba su wa last satin da ya gabata ko ya bata samu shiga ba kuma akwai littafin da so in gabatar muku wanda yana da fa'ida shi ma yau ban samu lokacin ya kure insha Allah a daidai hankuri har dai wani sati na ta insha Allah ma daliban makarantar Imam Ahmad ana musu tuni gobe akwai zama bayan sallar isha insha Allah subhanak barki la kana da fitakkin bayani in ba ku rubuta bayani da gani ba kada in kore wajen bayani bismillah bismillah ko akwai wani bayani Ko wani bayani yin bayani yi bayani daura za a yi eh, eh, eh. wani wata na wani wata na bature to akwai sanarwa kuma na daura ina ji ana da matsalar ce an yi kwanaki an yi daura ta ta sunanin nasa'i ba to za a sake ko a ci gaba da wannan daura ah, wadda za a fara ga wannan watan 20 ishirin da bakwai ga wannan wata insha Allah watan musulunci ko watan bature watan bature ko watan mai kenan ko ishirin da bakwai ga wannan watan da muke ciki watan biyar za a fara eh, wannan karatun amma registration kila ana fara da yanzu ko yawa da yanzu ana eh, in kana bukata ka kai ka ba da sunan ka kai registration da yanzu kamu zuwa fara karatu ran 27 ga watan biyar insha Allah ta'ala daura ta sunanin nasa'i yawwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik